ba su da kai ba su wan bainahun shadidun ta hasabuhun jami'an kana da ton kansu haɗe yake wa qulubuhum shatta dukatan su daban-daban babu wani wanda a tare da wani duk daban-daban su kana da ton su wato haɗe suke amma wa qulubuhum shatta dukatan su daban-daban wannan sifofin munafiqai na aka gaya mana to in sun ka shigo cikin mutane in ba da taimakon Allah ba haka suka son su rarraba kan mutane su shiga nan su shiga can su yi ta kawo an ce an ce su ta kawo maganganu mara kyau har sai sun raba kan mutane in ba a yi nasara ba bi annahum qaumun ake luna, don su munafukai mutane na waɗanda ba su da hankali wato abin nan da annahum da yakan koma ga na nafa kotun can da aka. aka fara magana a kansu su bakai haka suke kamar talal ladina min qablihim qariba kamar misalin waɗanda sun kauce gabanin su qariba suka ba da dadewa ba wato banu quraiza da kuwa bala amriyo sun dandani nauyin al'amarin su walama azabun alimu kuma suna da azaba wadda an mai dadi kamar salin shaidani kamar misalin shaidani wato su munafukai misalin su kamar misalin shekan ne shi shekan shi ka iza ka sai abu in kai sai ya ce yayi bara'a da kai shi babu ruwa ne da kai yanzu kai ka saba ma Allah kuma shi ya iza ka ka saba ma Allah to misalin munafukai kamar misalin ne kamar misalin shekan idh qala lil insani kafur sadda ya wa mutum ka kafirci ya iza mutum yayi kafirci sai mutum ya kafirta falamma kafara sadda mutum ya yi kafirci kuma shi shaidan ya koma gehi kala inni bari ummin ka yace ni babu ruwa na da eh to daga mai hakan na bai nan ko eh wato kamar shaiɗani. daga waya na ko wato kamar tala shaidani kamar misalin shaidan ne idh le Sani insani kafar da yace mutum ka kafirci falan ma ka kafara da mutum ya kafirci kala inni ummin ka, sai yace to ni nayi bara'a da gare ka ni yanzu ba ni ba ka inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah rabbul alamin ubangiji ta sai wato akwai wani mutum mai ibada ana ce ne barsusu shi barsusu shaidan ya iza shi ya yi laifi bayan ya yi laifi an ka kai shi a kotu sai shaidan ya zama alkali kuma bayan ya kai shi kotu sai shaidan ya zama alkali ya kawo kotu ya ce ya ce a ɗauke shi zuwa wannan kotu sai an ka kai shi wannan kofi, ya ce to zai taimaka mai da ya zo zai taimaka mai dama ƙasa an ce shi bar susu shi na ya kai ma shaidan ko ina ya hana abu shaidan shi bar susu to sai shaidan ya shirya mai gada ya sa shi ya yi laifi bayan ya yi laifi ya ce to a kai shi kofi, kuma a kai shi kofi ne da aka kai shi sai ya ce zai gana da shi ya gana da shi sai ya ce mai zai taimaka mai amma yana so ya yi mai sujuda ya duka ya yi mai sujuda in ya yi mai sujuda zai taimake shi sai ya duka wajen sujuda sai ya rasu shi ba yana duka wajen yi ma su sujuda wani wa su sujuda na ya rasu wajen ya kafirci wajen bautar wani wanda ba Allah ba na ya kafirci kun gani sharrin shaiɗan ke shi yasa wato mutum ba ya takama mutum ba ya alfahari da abin da yake wato a kowa fata aka yi ta nema a samu a yi ƙarshe mai kyawu ita ce kawai abin da ake Allah ya gafarta mana ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe fakana ake bata wa masu sai ya zama ƙarshen su da shi shedan da mutumin da shaitan ya umarta ya yi kafirci su biyu ake bata huma ƙarshen al'amarinsu annaba sun na su duka suna wuta yanzu haka an hukunta musu shiga wuta yanzu haka kuma in sun shiga talibi na jiya an kaddara musu da wama ce wa zalika jaza'ul zalimin wannan shine sakamakon azzalumai kun gani kada ku yi alfahari da imanin ku yi ta roƙon Allah cikawa da imani barsusa ya yi kowa imani wannan bege nasu kuma babu wanda ɗan ka gani ya tare shi ya hana mai cin maguri ne kamar su amma kun ga bi shi da dubara da dubara da dubara har sai da ya kafirta shi kuma ya halaka shi saboda haka ya ayyu alladina amanu ya kowa da suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ga abubuwan duk da kuke yi duk abubuwan da kuka yi ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsu ma qaddama gani, kowace rai ta dibi abin da za ta gabatar don gobenta ku bar dibi abin da kuka yi nan duniya kowa ya dibi abin da zai yi don gobe na ranar kiyama kun ga kenan akwai bukata a kyautata niyya a yi aiki don Allah sannan a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam tun shi a aikin gobe kiyama a yi aiki saboda Allah kuma a yi wada annabi ya bayyana shi a aikin kiyama shi a aikin Allah shi Allah ka ansa to duka abin da ake yi da wa'azi da karatu da karantarwa da sallah da zuwa masallaci duka a niyya mai kyau a tsarkake niyya a niyya mai kyau lokacin da za a yi wannan aiki sa'annan Allah yake karba sai an yi niyya mai kyau sa'annan Allah yake karɓar ibadar abin nan ibadar masu ibada da niyya mai kyau Allah yake an sai ibada masu ibada saboda haka a rika kyautace niyoyi in za a yi aiki a kyautace manoyi kuma a rika kwatantawa a kwatanta kunna gwargwadon wada aka iyawa ko wace rai ta dibi abin da za ta gabatar don gobe, gobenta wata kula kuma ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'maluna lalle Allah masani na da abin da kuka aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah masani na da komi babu abin da bai sani ba wala takunu kada ku zamo kalladina nasullah kama wanda sun ka mance da Allah bi ma'ana sun ka bar bauta Allah kama wanda ya su nasullah fa an samu an shi kuma sai ya mantar da su kawunan su ba su aikata alheri ba wato sun kamance da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan sai ba su aikata alheri wanda zai tsirar da su daga azabar ranar lahira ba ula'ika humul kuna wa'annan su ne fasikai saboda haka ku rika tunawa da kawunan ku abinda tunawa da kawunan ku ku rika yin aiki saboda Allah to ma'ana ka tuna da kanka kenan tunda duk abinda ka aikata kai aka saka ma sakamako da abinda ka aikata kun ga akwai buƙatar kai aikin don a saka maka layin sauyi a sabon nari yan wuta ba su zama daidai abadan abadan yan wuta ba su zama daidai wa sabon janna da yan aljanna har abada kahiri bai zama daidai da musulmi a wurin Allah ko da nan wajen mutane sun ɗauka duk gudana to a wurin Allah dai kan kahiri bai zama daidai da musulmi ashabul janna musulmai ya aljanna humar fa'izun su adda babban rabo kahirai ko su adda wuta wato wutar jahannama saboda haka har abada musulmi bai zama daidai da kahirai za abin da kuwa ganin suna ta kokari ai kun ga musulmi ba su yin dokoki suna cewa a daidaita musulmi da kahiri sai dai kahirai su ka yin doka su ce a daidaita musulmi da kahiri don shi musulmi shi a ƙasƙantacce, a shi kahiri ba kahiri shi a ƙasƙantacce to shi ka son ya samu daraja ya zama daidai da musulmi kuma lokacin da musulmi ya yi abin nan musulmi sun kai rauni sannan na sun ka yadda a ce kahiri ya zo da ƙasa da komi ya zama daidai da suwa ga ƙasa ba wani Allah ba lokacin da sun kai rauni in ba don sun yi rauni ba kahiri bai zama daidai da musulmi kuma haka na ake duk inda an kai su kahiri ba daidai yake da musulmi ba to su kahiran suna ka son a yi doka a ce sun kai darajar musulmi amma musulmi bai son a ce a yi doka a ce ya kai darajar kahiri bai son haka don ya san ya koma baya Allah ka ƙara taimakon musulunci da musulmai baki daya ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya an zanna hadha alqur'ana da a ce mun saukar da wannan ƙura'ani ala jabalin ina ka taba kai ya misali lau an zanna hagar ƙura'ana da a ce mun saukar da wannan ƙura'ani da a ce mun saukar da wannan ƙura'ani a karanta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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن دا شيء من سوكر دوانا القرآن على جبل bisa ga dutse shi ƙura'anin nan da a ce mun sauke shi bisa ga dutse mun ka sanya ma dutse hankali mun ka sanya mai rarrabewa yadda yake gane abubuwa mun ka kawo ƙur'ani muka saukar da rai la ra'aita wa kashi an da ka gan shi yana mai jin tsoron Allah mutasaddi an da ka gan shi yana mai tsatsagewa min khashiyatullahi dan tsoron Allah kawai shi qur'ani wato duk wanda adda hankali aka saukar da qur'ani gare shi dan kaga bai yi tawabi bai kaskantar da kai ba to babu rabo gare shi dutse wanga damunsa mai hankali da rarrabewa muka kawo ƙur'ani muka sauka gare shi ra'ayi da wa an da ka gan shi yana cike da jin tsoro matukar da yana tsatsagewa min hashiyatu lahi saboda tsoron Allah wa tilkal amsalu waɗanga misalai da kaje muna bugawa har da misali da juci na diribu halin nasu muna sanya waɗanga misalai na ga mutane da Allah ya tafakkaru na dan mutanen su tunani ga abin da muka farko tunani da shi هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الله شيني أبن بوتا الذي لا إله إلا هو وأن باب أبن بوتا دقتيا تشي alimul gaibi kuma Allah shi ya san abin da duk aka yi koyi wato gaibi abin da ya koyi ga sanin mutane alimul gaibi wa shahada kuma shi ya san abin da aka yi bayyane duk abin da aka yi bayyane da wanda aka yi koyi duka Allah masani na game da shi shi Allah huwar rahmanur rahim shine mai rahama kuma shine mai kin kai ya rahama ne ya rahimu ka tusa mana ka kara mana imani da lahiya ƙara mana tsoronka da ibadarka هو الله الذي لا إله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الله شيني abin bauta allazi la ilaha illa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi duk abin da aka bauta ba Allah ba to an bauta mai ba da haƙƙi ba an bauta mai ba da gaskiya bane Allah shi dai aka bauta da gaskiya almaliku Allah wanda yake mai mulki mulkin sama da ƙasa al abin tsarkakewa mai tsarki assalamu wanda shi ka ba da salama ga wanda ya ga dama almu'min wanda shi ne ke amincewa shi ke amintawa ga muminai almuhaimin wanda kowa da kowa shi ya kanubi da bukata kowa da bukatu shi ne Allah ya kanuma da bukata Al'azizu kuma Allah shi an mabuwayi aljabbar kuma Allah shi aljabbar mai tilastawa ga abin da duk ya kaso almutakabbir wanda bai dauka wadakanci subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma ya shirku na daga abinda mushrikai ka shirka da shi Allah ya tsarkaka daga wannan ko wallahu wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir لولا سماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم allah الله الله شيني الله أمين بوتا الخالق mai halitta albari'u mai kagawa almusawwiru mai surantawa lahul asma wal husna sunaye kyakkyawa sun tabbata gare shi yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi abinda a cikin sama bakwai da kasa duk suna yin tasbihi Kunga ita ma wannan sura ta hara da tasbihi kuma kun ta hara da sabbaha kuma ta kare da yusabbihu kun ga saboda muhimmancin tasbihi muhimmancin da Allah ya ba tasbihi sura kun ga da shi ta fara kuma da shi ta rufe yusabbihu lahu suna yin tasbihi ga Allah ma bis samawati wal ardi abinda a cikin sama bakwai da ƙasa wa huwa al-azizul hakim shine mabwayi mai hikima karshen wannan sura al-ashr Allah muna roƙonka ya Allahu alladhi la ilaha illa huwa ya alimul ghaibi wash shahada يا رحمن يا رحيم يا الله الذي لا إله إلا هو يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من تنزه عما يشركون يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور يا من له الأسماء الحسنى يا من يسبح له ما في السماوات والارض يا عزيز يا حكيم انا روقك باسمائك الحسنى الله كغافر تامنا ذنوبنا الله كغافر تامنا ذنوبنا الله كقارا منا ايماني da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana Ramadana sauƙaƙa mana ayyuka azumin ramadana Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka zaunar da ƙasar gata mu lahiya ka zaunar da arewa mu lahiya jihar gata mu Allah ka zaunar da mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya almasiran nan samu Allah ka zaunar da mu lahiya cikin gidajenmu da makarantun ne da masallatai mu Allah ka zaunar da mu lahiya wuraren zama da wuraren sana'a da wuraren ayyuka da wuraren tsayoyin mu Allah ka ka zaunar da mu lahiya Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya lailan wa nahar Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya lailan wa nahar Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu min kulli da'wa wa sakar Allah ka warkar da mu min kulli da'wa wa sakar Allah ka azaita mu akhlasi da mutaba'a ga azurta mu a salasi da mataba'a ga manzonka Allah ka azurta mu a salasi da mataba'a ga manzonka Allah ka shi ibadodin mu Allah ka shi azumin mu Allah ka shi addu'o'in mu ibadodin mu duka Allah ka shi mun karanta kana ansa addu'a cikin ramadana ko da dare ko da rana kana ansa addu'a Allah ka sha addu'a innan na abinda ana alheri wanda muka so ba mu roke ka ba Allah kakka hana mana shi abinda Allah alheri wanda muka roke ka Allah ka ba mu shi sharri wanda muka roke ka kare Allah ka kare mu sharri wanda ba mu roke ka kare gare ba ka ka same mu da shi ka ya mana ka kama mana tarbiyya diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka haɗa kansu ka sa musu albarka ya zal jalal wa ikram ya hayya ya qayyum kuma ka ba mu ka ba mu iko ci gaba da ayyukan da da muke yi lailan abin na alhassan ta kare sai a rubuta to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كبروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم